Sha takwas ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 23 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kaset na 222 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكتسني للسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه كتاب زاد المعاد موسوعة لتاريخ منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihi da tafarki da tsari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da rayuwarsa da al'amurarsa da huɗa da jama'a malamai suna jinjina wa ibn qayyim jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don ya aikin hajji nesa da gidansa nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mashi alkhairi ba mu gushe ba muna bibiyan al'imamu ibn qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi a inda yake ta mana darussa akan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da al'amarin wato hulɗarsa da kafirai ta wajen ƙulla sulhu da kuma yadda yake mu'amalanta waɗanda suka karya wannan sulhu yadda yake mu'amalantar waɗanda aka kama a yaƙi da bayani akan jizya da makamantansu ibn qayyim al-jawziya yace faslun walamma kana fi marji'ihi min tabuka yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan hanyar dawowarsa daga yakin tabuka akhadat khayluhu ukaydira dumatal janna ukaydira duma sai sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kama wani sarki mai suna ukaydir ibnu abdul malik al-kindi ukaydir ibnu abdul malik al-kindi wanda sarki ne na wani wuri da ake ce mashi wata wata alƙaya da ake ce mata matul jandal matul jandal wanda sarki ne amma kuma ya shiga addinin kirista ba kirista wannan haka ya tabbata cewa an kama shi fasalahu ala jizya annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi sulhu akan zai dinga ba da jizya wa haƙana lahu dama kuma aka tsare masa jininsa haka ibn Shamin ya ba da labari a cikin sirarsa daga anas dan malik da kuma abin nan wato wannan ya ruwaito shi ma a cikin fada'ilin sahaba ya tabbatar da shi al Muslim ya ruwaito a cikin fada'ilul sahaba cikin sahih ya ba da labarin cewa manzala sallallahu alaihi an kawo mishi riga daga dumatul jandal daga gun sarkin shi ukaidir shine labarin da muka ji a baya din nan wanda aka kawo wata riga kyakkyawa mai laushi manzala sallallahu alaihi ya sanya ta mutane suna ta mamakin irin laushin ta yake ce musu wato eh, hankici wanda sa'ad dan mu'ab radiyallahu anhu zai amfani da shi aljanna ya fi wannan laushi wannan riga daga gun wannan sarki aka da ita ukaidir sarkin dumatun zangar sunan shi ukaidir ibn abdul malik alkindi larabawa ne kindawa amma sun shiga addinin kirista wasalaha ala najran min nasara ala alfayfalla hakanan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ila yau yayi sulhu da kirtocin najran ala alfayfalla akan za su dinga ba da kaya sutura set ɗari set dubu biyu aka ce hulla a gun larabawa suna nufin kaya abinda mun sai mu ce ma set ɗaya kama a ce da riga da wando da yan ciki da babbar riga da takalmi da hula cikakken complete package na abinda mutum zai iya fitowa da shi fita ta cikar mutunci haka shi suke ce ma hulla ya zama akwai na sama akwai na ƙasa watakila mayafi ne da abin ɗaurawa farjin luka mai da ke su al'adarsu da aka ce za su ba da wannan guda dubu biyu an nisku fi safari za su ba da rabi dubu ɗaya kenan a watan safar wal baqiyatu fi rajab sai kuma su ba da sauran a watan rajab yu'addunaha ila al-muslimina za su ba musulmai waɗannan kaya wa ariyata wa ariyata 30 kuma za su ba musulmai aro na sulke guda talatin irin wannan rigar karfe da ake sakawa don kariya daga tsara ko suka wa na farasan za su ba da kuma aron dawakai gogaggun dawakai guda talatin wa na ba'iran da kuma ainihin wato raƙumi talatin wa na min kulli sinfin min asnafis silah da kuma kowane irin makami da suke da shi za su bai wa musulmi guda talatin ya na biha musulmai za su yi amfani da waɗannan makamai wajen jihadi wal muslimuna ba mai nuna laha hatta ya rudduha alayi kuma musulmai za su kiyaye musu wannan makaman har su dawo musu da su in kana bil yamani kaidun aw guzra in ya zama akwai wani makirci ko wani ainihin wato makarƙashiya da sauran kafirai suka yi musu ma'ana idan musulmai za su ba su kariya kuma an tashi kawo kariyar su kuma za su kawo guduma waɗannan makamai ala Allah da lahum bi'a sannan aka ba su sharaɗin cewa ba za a rusa wani bi'a ne tafai wurin bauta wurin sujuda irin ta kirista kamar ka ce coci ko makamancinsa wala yukhraju lahum qassun ko babu wani fasto da za a fito da shi daga inda yake ko a kore shi ko a hana shi yin ibadarsa wala yuftanu an dinihi malam yuhdithu hadatha ko ba za a fitane su ba ba za a sa musu ido akan addinin su ba matukar ba su kawo wani abu sabo da ba a sani ba dan dai su je coci daren lahadi su je su rawa su kiɗa su yi abin nan ba kusma ɗinsu su yi kuka su yi confession da suka saba da sauransu duk wannan ba za a hana su malam yuhdisu hadathan aw ya'kulu riba ko kuma su zo suna yin kasuwanci na riba idan sun yi ɗaya daga cikin waɗannan to za a yi musu sakamako gwargwadon aikin su wannan hadisi da ya zo da wannan labari al-imamu abu dawuda ya fitar da shi a cikin as-sunan dinsa da al-imamu biya'uddin biya'uddin al-maqdisi a cikin al-muhtara sannan akwai duk da yake isnadin yana da wata 'yar matsala yana da rauni kankani wanda malamai suke ishara a kai daga sahabi abdullahi abbas amma kuma baya ga haka akwai wani isnadi mursali daga ibnu abi shaiba isnadi mursali daga ibnu abi shaiba wanda al-balazuri ya fitar a cikin littafin shi mai suna futuhul buldan da isnadi wanda ke mursali kuma kyakkyawa haka akwai wani mursalin gaban haɗila yau daga amru Ibnu dinar wanda ke cikin zafin al'imamul fakihani shine akhbaru makka da kuma al'imamul baihaqi a cikin littafin dala'ilin nubuwa waɗannan marasilu idan aka haɗa su da asalin waccan riwaya marfu'iya sai ya tabbata cewa insha Allah hadisin hasanun ne lighairi ko hasanun ne fi da aka kissa ce tabbatacciya insha Allah وفي ذلك وفي هذا دليل على انتقاد أهل الذمة بإهداف الحدث ما لم يتشي ونن ينانوني إزوابا أشكين ونن كاراتين جمكجي كوي دليلي أكن شواب idan kafirai ahalul zimma waɗanda aka ba su alkawarin zaman lafiya suka ƙirƙiro wani sabon abu koma baya akan abin da aka san suna yi na kafirci wannan ya isa dalili a warware alkawarin da aka yi da su ma'ana kiristoci ne an san iya abin da suke na kiristanci idan suka wasu ka kirkiro wani abu daban don su uzurta wa mutane ko su kawo fitina cikin al'umma to alkawarin da aka yi da su zai warware wa aklin riba hakanan cin riba duk da yake su a addinin su ba su guje ta ba bakin ta suke ba to amma ita riba matsalar ta shine idan mutum zai ci zai zama a cikin hulɗar kasuwancin da yake da sauran jama'a to a dalilin haka zai zama an samu matsala kenan ya ci riba kuma ya sa wasu sun ci ya yi mu'amala da ita ya sa wasu sun yi mu'amala da ita za ka zai ya karna a bayan ƙasa wannan ma ya isa a a rusa sharhin eh, sharaɗin da aka yi da su idan kana mashrutan alaihim amma sai in ya zama asalan an sa wannan a matsayin sharadi walamma wajjaha mu'adhan ila al-yaman yayin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya tura mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu zuwa ƙasar yaman amarahu an yi akuza min kulli multahimin dinar annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu'adh ibn jabal ya karɓi dinari guda min kulli multahimin daga dukkanin balagagge wanda yake mafarki dinari guda au qimatahu ko kuma ƙimar dinari guda haka za a karba dinari wanda a yanzu kudin sa zai kai kamar kace wajen naira dubu sittin ko saba'in a gurgurdan yadda ake kimantawa au qimatahu ko abin da yake da kimar dinari guda in ba a samu kuɗi tsabarsu ba ba ya kafan wani abu wanda yake a madadin kuɗi wanda musulmi suka ga dacewa za su iya karɓansa min min na alma'afiri alma'afir wato nisba ce zuwa ga ma'asira sunan wani ƙauye ne daga cikin garuruwa a ƙasashen yaman inda wasu mutane suke sanannu daga cikin larabawan banu hamdan wadda su ma sun shiga kiristanci a wancan lokacin larabawa ne ah, suna da wata sutura da suke kerawa ko suke sakawa ko suke dinkawa sananniya ita ce ake ce ma ma'afi kamar da za a ce misali ah, riga sai a ce yar gari kaza ko yadi a ce misali ɗan china ko ɗan koriya ko a ce ah, wani irin A salo na ɗinki ko sarfani a ce misali a ce kube sai a ce 'yar gabas ko ko 'yar mai dubu ko akwai abin nan ɗai mai ake su mashi aikin hannun da ake ɗan zariya ɗan nan mai su shi kaftani a kaftani a yi gori ga kenan wannan aikin da ake na kwaɗo da linzami shi ne ke so fara a sai ɗan zariya ne yana da wata kima saboda ana ganin mutanen wannan yankin sun kware akan wannan abu to su ma haka wannan riga ta shahara cewa mutanen ma'afir haka ake karanta shi da fatha akan mimun ma'afir wasu malamai sun haka yi bamma akan mimun amma lokacin take mai rauni ma'afir kuma yadda limamin jauhar ya ba da labari a cikin littafin shi a cikin ƙamus kansa da haka ake ce mata ma'afir sai a ce ma'afiri riga ce sananniya ko tusura sananniya wadda ake dandanta ta zuwa ga wannan ƙauye na wasu larabawa masu nan banu hamdan to za a iya karɓan irin wannan rigan wanda ƙimar darajarta wannan sutura darajarta ta kai wannan kuɗin na dirhami dinari guda wahiyar siyabun takunu bil yaman yace wata sutura ce wadda ake yin ta a ƙasar yaman al-imamu abu dawuda ya fitar da wannan hadisi da al-imamu ah, tirmidhi shi ma ya fitar da ibnu mada haka al-imamu nasa'i ma ya fitar haka al-imamu ahmad Ibn hanbal shi ma ya fitar da wannan riwaya da al-imamu ah, ibnu hibban al-busti da hakimun naysaburi da Ibn ah, da abu ubaidi a cikin kitabul amwal dukkanin sun fitar da wannan hadisi ta hanyoyi zuwa ga urwatu dan zubair zuwa ga mahaifinsa ya ba da wannan labari wafi haza dalilun ala annal jizyata wannan hadisi yana nuni zuwa ga cewa jizya ghairu muqaddara ghairu muqaddaratil jins jizya ba ba a kaddara jinsin abinda da za a karba ba za a ce dole sai kuɗi tsaba za iya karban abin da yake da daraja yake da kima kamar sutura ɗin kamar dabbobi kamar kayan abinci kamar makamai da sauran abubuwan da zai iya musulmai amfani walal kadari hakanan kuma wajen yawan kwantukin abin da za a zaba ba dole ya zama iri ɗaya daidai wa da a kodewa yaushe ba bal ya kuru bal ya juzu an yi siyaba ya halatta ya zama surace za a karba wa zahaban ya halatta ya zama zinariya ce wato kuɗi ke. wa hulalan ya halatta kuma ya zama surace cikakken siti. wata zidu wata kusu kuma ana ragewa sannan a ƙara bi hasabi hajjatul musulmina idan musulmi suka ga dama wata musulmi ta ga dama ta iya ƙara musu harajin da suke karɓa daga hannun ake karɓa daga hannunsu in ta ga dama ko za ta iya rage musu wa ihtimali man tu'khadhu anhu da kuma gwargwadon abin da su wanda za a tafa a wajen su za su iya wa halihi fil maisarati da wadatar su da halin wadatar su wa ma indahu min mali da kuma abin da ke hannun su na kuɗi za a lura da abin da yake hannun su na ainihin wato kuɗi al-imam al-bukhari ya fi da riwaya mu'allaqa wadda abdurrazak sana'ani ya kawo da isnadi cikakke shi da imamu al a cikin sharh sunna cewa abu ya yace na tambayi mujahid na ce masa me ka ma balun ma ma sha'anu ahli sham me yasa naga mutanen sha su tu'khadhu alaihim arba'atu dinamir alaihim arba'atu dinamir ana cewa su su ba da dinari hudu a matsayin su. wa yaman yamani ne su kuma mutanen yaman dinari ne bambanci ga su dukansu ahalin zimma ne karkashin daular musulunci me yasa wannan suke ba da 50% na abin da waɗancan suke ruwa ahalin sham suna ba da dirhami hudu fahe duk kowane mutu daya a yaman su kuma suna ba da dirhami biyu kaga abinda mutanen iman ke bayarwa zai zama rabi kenan ko kuma abinda wani suke bayarwa ya zama ninki kenan akan abinda mutanen iman suke bayarwa me yasa sai ya ce mushi ke bashi amsa yake cewa yake cewa al'amru ala qadari sa wani larabci makamancin haka yace abin yana faruwa ne kowa gwargwadon wadatar da haka mutanen ƙasar sham an lura cewa sun fa mutanen ƙasar yaman wadata ƙasar sham akwai kasuwanci akwai harkokin tattalin arziki kala daban-daban akwai noma akwai kiwo akwai kaza da kaza mutanen wurin mutanen yankin wato suna rayuwa akan kan capita ya fi na waɗansu kamar yanzu yanzu ne ka lura ai ba kowane gari ne halin tattalin arzikin da yake iri ba ko da ƙasa ɗaya suke ko yanki ɗaya akwai da malaman ah, masana kimiyya tattalin arziki suke auna yanayin wadata al'umma wuri kaza ya bambanta da na wuri kaza watakila yanzu misali mutanen lagos irin rayuwarsu da wadatar su ya bambanta da mutanen birnin kebbi mutanen birnin kebbi su ya bambanta da mutanen damatu na damatu ya bambanta da mutanen watakila daura haka ne gwargwadon yanayin mutane da wurin da suke da irin a ah, opportunity suke da shi na economic activities ko watakila can akwai masana'antu akwai abin nan filin jirgin sama akwai bakin ruwa akwai kasuwanci akwai hada-hada shige da fice na kasashen waje da kudade da wane ne da sauransu da kuma shi kanshi yawan jama'a ma wanda shi ma yana haifar da hauhawar tattalin arziki wani garin kuma bai kai haka ba yana da wasu na ƙasa ko kuma abin da kwata-kwata babu idan aka sai zama a ƙarshe yanayin samun mutanen waɗannan yankunan guda biyu bai yi zama ɗaya ba idan aka za a ɗaura musu haraji to bai kamata ya zama iri ɗaya ba saboda adalcin daular musulunci sai kowa ɗaura musu gwargwadon abin da aka san za su iya ɗin ɗinsa to bayan an ɗaura musu kuma jima'iyyar gabaki ɗayansu an ɗaura musu abin da yake affordable abin da zai yiwu a bisa tattalin arzikin su ba tare da kuntatawa ba ana iya samun kuma wasu individuals ɗaiɗaiwan mutane afradu waɗanda wata sun gaza daga wannan matakin su ma ana iya sauƙaƙa musu kamar da na Umar radiyallahu anhu yi ma wannan ɗanin kafirin alƙawari shine Abu Lu'lu'a al-Majusi wanda da karshe shi ya wa Umar sanadiyar rayuwarsa Umar ya mushi alƙawarin cewa zan rage maka harajin da kace an ɗaura maka mai gidan shi ya daura ba Ya ce abin da yake kawowa ya masa nauyi baya tsira da komai sai Umar ya ce zan mashi magana don ya rage maka haka aka tambaya al-imamu sauri kamar yadda yake cikin littafin musannad na abdul razzaq ya bada fatawa akan menene fi man ihtaja min ahli zimma ga wanda ya shiga cikin kunci da bukata daga cikin ahli zimma falam yajid bai samu ma yu'addi bihi ma alayhi ya kaza ya samun abin da zai bayar da abin da ke kansa sai al-imam Sufyan ibn Sa'id da sauri rahmatullahi alayhi yake cewa na hatta jida za a yi jinkiri na za a jira shi hatta jida fa yu'addi sai ya samu sannan ya biya a alayhi kai rubalika ba za a ƙara mishi wani ƙarin haraji ma'ana lokacin biya yi don yadda ake a ana biya ne shekara fa'anun ake biya wannan da ka ga ce dirham dinari biyu zai biya wannan dinari biyu ne a shekara to lokacin biyaye sai aka samu wani bayi da shi bai samu ba ko wani bala'i ya auka masa ko wani kare tattalin arziki ko ya yi wani kasuwanci ya faɗi ko ya yi rashin lafiya ya cinye kuɗin a wajen jinya ko wani abu ne daga cikin abubuwan da ke faruwa da mutane a ɗabi'ance wanda ke hana su sami abin da suka saba samu imamu sauri ya ce sa'ana bihi hatta ya fi da mayu addu za a jira shi haske ya samu abin da zai iya biya walai sa a rihin zai rubari ba babu wani abu a kan shi haka ah, saɓana ka ce wa in aitara idan ya samu wadata ukhida ma ma ba. sai a karɓi iya abin da ya wuce fa in ajaza in ya gaza gabaki ɗaya imamu sauri ya ce in ajaza shi in min sulhi wa biya an zubari in ya zaga gaba ɗaya aka san arziki shi ya ne sai a cire ne sai a ce shi ban da shi a yafe mushi hasali ma idan da hali ma za a iya bashi ma wani taimako za a iya mashi wani tallafi wani intervention wani augmentation wanda zai taimaka mushi don ya ci gaba da kasuwanci duka akwai wannan provision din a cikin tsarin gwamnatin musulunci daga littafin ahkamu ahli zimma da kitabul amwal na Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam rahmatullahi alayhi wannan ya nuna zuwa ga cewa musulunci addini ne wanda yake wa duk mutumin da ke ƙarƙashin kulawar sa adalci babu babu zalunci a cikin sa babu cutarwa babu kuntatawa Allah ka samu dace a takeice wannan kike fatawa Sufyan ibn Sa'id al-Thawri kamar yanda malam Abdulrazak as rahmatullahi alaihi wa ala sauri ya ruwaito a cikin littafin shi al-musannaf cewa idan mutum bai samu ba za a jinkirta masa har sai ya samu idan ya samu sai a karɓi na baya tukuna kar a ce ya haɗa duka ya biya baya sai a ce a bada na baya in lokaci kuma ya biya wani sai shi gara mu biya duka yace kai idan ma mutum ya gaza gaba ɗaya ya rasa abin da zai biya sai a yaje mishi shi gaba ɗaya individually idan masu kula da abin suka tabbatar da cewa yana da hujja karɓaɓɓiya da ta hana shi biya shi kenan har sai ran da ya samu so da ka'ida a shari'a shine ba a ɗaura mutum taklifin da ya fi ƙarfin shi kamar da misali a cikin musulmai ɗin zakka rukuni ce kamar sallah kamar azumi idan mutum yana fitar da zakka yana ta fitarwa wata sai waye gari ba yi da azumi da zai fitar shi kenan ta faɗa a kan shi ba za a ce tun da ya saba fitarwa dole sai ya fitar ba to ga wata ibada ta shafi dukiya kamar layya kamar aƙiƙa da sauransu da kakkoro da ake cikin azumi duk wanda ba yi da wadatar da zai ta fada akan shi shikenan babu wani harajin. kuma dama dukiyar Allah ce idan ya baka ya ce wa an fi min ma ja'alakum mustakhlifin ku ciyar daga abin da Allah ya sa ku kuna wakilta Allah kai. idan ya kwace kayan shi shikenan babu wani doka a ka inna Allah idza talaba ma a haba ma a jama idan Allah ya kwace abin da ya baka na baiwa shikenan kuma sai ya sauke maka dokar da take kanka a sanadiyar wannan baiwa wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa a a na wa ma indahu min al-mali da kuma gurgurdan abin da ke hannunsa na wadata ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da khalifofin shi shiryayyu radiyallahu anhu basu bambance ba wajen bayar da jizya bainal arabi tsakanin larabawa wal ajam da waɗanda ba larabawa ba bal akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min nasara al arab manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishi jizya daga larabawa wanda suka shiga kiristanci wa akhadha min majusi hajar kamar yadda ya karba daga majusawan ƙasa hajar waɗannan wanda su suke bautan wuta ƙasa hajar har yanzu tana cikin ƙasar Saudi Arabia ne tana daga cikin jihohi mafiya girma a Saudi Arabia wanda kusan ɗaya bisa hudu Saudi Arabia duka yankin hajar ne inda ana ce mata muqada'atul ihsa al ihsa al ihsa haka suke kiran sunan wajen jiha ce babba daga cikin jihayen eh, abin nan ne wasi eh, waha ce mai aiki ci da wasu kama a ce hamada ce wadda ke mai faɗi kwarai da gaske to wannan yankin akwai majusawa a wajen masu hoton wuta wa kanu araba kuma su ma larabawa ne an karba a hannunsu fa innal araba ummatun laysa laha fil asli kitabu larabawa wasu al'umma ne waɗanda kafin musulunci ba su da lissafi tun zira koman ma unzira aba'uhu ko ma atahum min nadirin min qabl da ire-iren waɗannan ayoyi da suke nuna ga cewa babu wani mai wa'azi da yazo wanda aka keɓanci larabawa da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon annabi a cikin su da Isma'ilu alaihi salam yayi wa'azi a cikin su amma shi asali ba ko ina fata mun gane wannan amma wanda yake ɗan cikin gida to babu babu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yanki na Zaitul Arab to waɗannan al'umma ta Larabawa da suka zama suna cikin kuncin ilimi da wayewa kai da kunci na sanin me duniya ma take ciki a kafin musulunci sai suka zama wa kanat kullu ta'ifatun minhum tadinu bi dini man jawara min al sai Larabawa suka kasance kowane bangare na Larabawa suna yin addini ne da addinin al'ummar da ke kusa da su waɗanda ba larabawa ba sai ce fakanat arabul bahrain majusa ha farisa larabawan ƙasar bahrain sai suka zama majusawa wato masu bautar wuta saboda suna kusa da farisa suna kusa da yankin su iran kenan a yanzu da afghanistan da makamantarsu to wannan yankin sai zama su tunda suna mujawara da waɗannan farisa kuma su larabawan 'yan ƙauye ne ba su da ilimi ba su da fasaha ba su san min duniya take ciki ba suna kallon waɗannan makwabtan nasu maguzawa a matsayin wasu al'umma masu ci gaba suna da civilization suna da wayewar kai sun iya gine-gine sun iya yaƙi sun iya tsara tattalin arziki da idararsu da komai nasu suna da tsarin shugabanci suna da tsarin tattalin arziki suna da tsarin gine-gine da tsara birane da duk abin da ake tsammani daga al'umma take da civilization farisa na da shi suna da rubuce-rubuce suna da komai kuma ga irin addini da suke sai waɗannan ƙauyawa suka dinga kwaikwayon addini domin su larabawa kafin wannan kafin musulunci ba su da wani abu ne suna civilization wanda za a ce na a zo a gani ne kamar da ake faɗa cewa babu wani balarabe ya yi taɓa rubuta wani littafi kafin musulunci wanda za a ce ga littafin da wani mutum mai suna balarabi ya rubuta wanda yana daga cikin alamar cewa mutane suna da ilimi a gaji ayyukan da suka yi na rubuce-rubuce to laraba babu wannan gadon gaba ɗaya cikin al'ummarsu in kuma ka taɓa jin labarin wani littafi da aka ce ga wani mutum a zamanin jahiliya zamanin tsibir kaisi da makamantansu Wai ya rubuta littafi to wannan wani sabon ilimi ne da ake neman shi to wannan zai alamta maka babu sannan na biyu babu babu tsarin zaman birane zama a garuruwa wanda suke establish settlement babu wannan ma yana nuni zuwa ga rashin wayewa kai sai dai a dinga yin tsugun nan haka kowa ya ware wuri ya yi gidan shi ko ƙauyen shi da kaga ana yin rigage in ka je ƙauyuka sai ka ga gida biyu can gida uku can babu tunanin bari a tattaru wuri guda a yi gari guda ɗaya wanda kowa sai ya fi cin moriyarsa kowa zai yi ƙauyen shi shi kadai wanda in zai kai nika sai ya hau abin hawa ya ci, ya kai nika in zai ci wani abu sai ya hau in zai hatta wani kora gudu yanka sai ya je wani gari ya nemo ladanin da yanka mashi gudu kaga da za su haɗu wuri guda da ya fi musu alkhairi to haka larabawa suke a wancan lokacin to sai zama ta ɓangaren addini ma haka ba su da wani addini takamaimai to a bisa ɗabi'ar ɗan adam kuma kullum na ƙasa yana kallon na saman shi a shekaru ne a ilimi ne a wayewar kai ne a adadi ne a tattalin arziki duk inda mutane suke haka su kowa an kalura da kyau dukkaninmu muna kwaikwayon nan sama da muni ko da suka rigaye mu a shekaru ko da suka fi mu a ilimi ko da suka fi mu a kuɗi ko da suka fi mu a duk abin da muke ganin fifiko ne wani ya fi ka da za ka dinga kwaikwayon shi da ɗabi'a tunda suna ganin farisa ɗin nan sun fi su a ilimi sun fi su a tattalin arziki sun fi su a ƙarfin soja sai suna kwaikwayon addininsu da ɗabi'unsu da haka sai zama waɗannan larabawa na ƙasar ainihin wato bahari sun suka shiga majusanci watan waka wa buhura aka yi sa naku Buhura, ko to wannan ma kuskure ne na inji ya kamata zama wa buhra'un ko bahra'u da alif mamduda Na aka ce buhratu to wannan sunan wata muguwa aƙida ce daga cikin munanan aƙidu da ake da su a wannan zamanin na yan batiniya ko su yan batiniya batattu masu aƙida da ake ce musu buhra amma garin da ake magana a nan ko kabila su ne bahra Bahara bin bahra ibn amri wanda wasu yanki ne daga cikin kabilar qudaa mai babban kabila na talarabawa qudaa su ne suke da wani jinsi da ake ce musu banu bahara'a bin amrin kamar yadda yake cikin littafin mu qaba'ilul arab to su ma waɗannan ƙabilun da su da tan wanda su kuma tanwakh ƙabilu ne na larabawa wanda galibin su yanzu suna suriya ne da urdun jordan kenan asalinsu su suma suna kuma ne zuwa ga wata kabila ta wani babban sarki a larabawa a jahiliya da ake cewa juzaima al-abrash juzaimatul abrash shine babban uh, sarkinsu da aka sani kafin musulunci daga cikinsu ne akwai laham da kuma manazira wanda suka kafa gwamnati a ƙasar hira ta suna umar ibn munzir ibn ma'is sama waɗanda suka kafa babban gwamnati wanda shi na umar ibn munzir ya mai kusa da musulunci gab da musulunci ya rayu shi ne ma ya shiga kiristanci daga cikinsu ɗin labari ne mai tsawo yadda aka yi zama kirista a cikin kisoshi na larabawa to waɗannan ƙabilun su kuma talwa da Baharaɗu wa banu taglib da kuma banu wadda su kuma banu taglib sashi ne daga cikin larabawa da ake cema rabi'a jikokin adnan yan uwan bakru ibn wa'il to ko kuma taglib ibn wa'il kun tana mun ambace su a kwana kwanan nan bakru ibn wa'il da taglib ibn wa'il wanda suke bangarori ne haka ibn al-am ibn amin ne kamar yadda ausu da khadr suke wa'il shine baban bakru shi kuma shine baban taglib su kuma kowa a cikin su yana da zuriya da ta yawa ta zama kamar gari guda su ma in kun tuna su ne muka faɗa wanda suka yi tarayya a cikin yakin nan na harbin basus Yaƙin da suka dinga yi da junan su shekara arba'in wanda har kusan musulunci ya bayyana ana yin wannan yakin wanda yaƙin da su muhalhin ibnu rabi'a suke cikinsa da su Kulai wa'in wanda asalin ma mafarin yakin shine kashe shi da aka yi bayan shi kuma ya kashe wata raƙuma ta wannan mata da ake cima albasus wata ke binnan ce gwaggo ce ga wani takadari jassa jassas al-taglib wanda yaƙi yayi yaƙi sai da karar da mazajen kabilun gabaki daya muhalli ibn rabi'a wannan babban mawakin kusan shine shine shedani mafi girma a cikin a cikin inda sai da aka waye gari duk inda ya shiga tsine mai ake ana ana mata da yara suna jifan shi suna mai Allah isa ya daga kwasan mazajen su ya kai an ta kashewa waɗannan babban kabilan larabawa ce cikinsu ne akwai manyan mawaka irin su abin nan amurdu kulsum a taglidi haka wannan mawaƙi ma da ya rasu zamanin banu umayya al'akhtar wanda kirista ne ma shi al'akhtar shi ma taglibi ne haka kuma a'asha a'asha rabi'a a'asha shi ma ba taglibi ne babban kabila ta larabawa su ake ce musu banu taglib waɗannan duka ukun tanwa da bahara, da banu taglib dukan su kuma nasara kirista ne limujawaratuhum bil saboda sun yi makwabtaka da daular rumawa ta yankin sham da yankin urdun da yankin falastin sun yi suna da dangantaka da daular rumawa daular su kaisar kenan su kuma waɗanda sa da suna kusanci da daular su kisra ta bautar wuta su waɗancan bahrain su kuma waɗannan suna dangantaka suna da kusanci da daular ainihin wato a rumawa ta kaisar sai suka zama tunda wannan daula ce kirista sai su ma suka zama sun shiga addinin kirista da zaman su hasali ma akwai lokacin da aka waye gari suna karkashin daular kirista ne kirista din su har musulunci ne suna karkashin daular kirista suna baiwa kiristocin ikawa suna ba su haraji su suke naɗa sarkin da suka ga dama za a ce ku gaba daga cikin ku a kuke so sai su kuma su endorse wanda zai musu biyayya in yaƙi musu biyayya su cire shi yadda duka ga misali turawa suna mutane hanyar da kasashen da suke karkashin mulkin mallakan su sawa'un kai tsaye ne mulkin mallakan ko kuma irin yanzu da suke da ake cema neo-colonialism mulkin mallaka ta bayan fage irin wanda suke ma kasashen mu a yanzu dinnan duk wanda kaga yana shugabanci to sai sun yarda da shi in ba sai da shi ba za su iya taya mai da kayan baya ko su zuga a taya mashi da kayan baya inda suke ta yi a kasashen larabawa a yan shekarun nan da suke nan nan kusa waɗannan su kuma sai suka shiga kiristanci limujawaratihim lirrumi saboda sun yi kusa da rumawa kiristoci wa kanat qaba'il min al yahudu su kuma wasu ƙabilu a cikin ƙasar yaman sai suka zama yahudawa saboda mene li mujawaratihim li yahudi yaman saboda suna da makwabtaka da yahudawan yaman yahudawa a ƙasar yaman akwai su tun kafin musulunci duk da yake daga baya sun samu ɗaukaka fiye da wanda suke tsaye ta ada ko wani mutum babba a cikinsu wani abin nan shugabansu shine as'ad al-kamil wanda ya kafa daular yahudawa a wajen kuma har zuwa wannan zamanin da muke ciki yahudawa sun raya a yaman sai a wajen 1980 farkon 80 ko kuma tsakiyar 80 lokacin da suka yi hijira suka koma su ta yanzu ƙasar falastino da yahudawa suka kwaci akwai kusan bayan an kafa ƙasar Falastin ƙasar Banu Isra'ila da suke cewa sun kafa wannan azzalimin ƙasa ta ƙarya da aka kafa a Falastin sun ta gayyatan 'yan uwansu Yahudawa daga ko'ina su dawo daga Rasha daga Ethiopia da Eritrea daga Canada daga daga ƙasashen abin nan jamus da makamantansu to haka kuma daga ƙasashen larabawa ma musamman ƙasar yaman akwai yahudawa da suka yi ƙaura suka koma ƙasar banu isra'ila cikin falasɗinu shi ta za ka ga har a ƙasar banu isra'ila ta yankin falasɗinu akwai yahudawa waɗanda yarensu na farko shi ne larabci in banda shi yaren hebrew ɗin da suka buɗe da ƙarfin tsiyasin raya shi da waɗanda suka zo daga wurare daban-daban wasu suna magana da turanci ne wasu turancin ingilishi wasu turancin faransa wasu turancin jamus wasu kuma suna magana da larabci ne ɗan tsagurin shi kamar mutanen wannan yankin na ƙasar yaman da mutanen da suka taso daga ƙasar syria da wanda suka tashi daga ƙasar misra duka yahudawa ne ko koma can sai zama su kuma larabci suke shi kuma yaren hikimu ɗin da suke takama da shi na yahudu ya riga indarasa ya mutu ya lalace amma saboda fitina irin ta bai hude yanzu sun raye wannan yaran shi suke amfani da shi suke rubutu suna karanta da shi a makarantunsu da shi suke amfani a ofis ɗinsu ila janibi tare da sauran harsunan da suke mu'amala da su faransa eh, ingilishi larabci da makamantansu amma suna nan da shirin yadda za su sai sun raya wannan yaran ya zama ba wai a ƙasashensu ba duk duniya sai an yi amfani da shi shirin su kenan aiki. da za ka suna suna ba muhimmanci sosai wajen raya ilmomin da aka rubuta da shi raya al'adun yahudawa yaɗa su a duniya da kuma ƙoƙarin wato tallata manufofinsu wanda kuma ga shi duk sun yaɗa a cikin mutane wataƙila yaren ne bai riga ya shigo ba amma shi ma yana tafi za a zo nan gaba za a yi ta kokarin a shigar da shi cikin duniya sai an yaɗa shi wannan biya daga cikin tanadin da yahudawa suke mutane na shari a duniya allah ubangiji warga ba su to waɗannan yahudawan ƙasar yaman saboda makwabtaka da su da larabawan ƙasar yaman suka yi sai kuma suka shiga yahudawa yahudanci da aka kaga ba yahudi mafi haɗari ga musulunci daga ƙasar yaman ya taso shi ne abu ɗan saba ba yahudi mafi haɗari a tarihin musulunci shi ne abdullahi ɗan sabai haɗarinsa ai ya fi haɗarin sai na umar domin shi eh, haɗarin sauri ya fi haɗarin abu lu'u a tal inda shi ya kashe umar ne kawai shi ko abdullahi ɗan saba ya zo ya yaɗa wata muguwar aƙidar shi wadda ta haifar da rarrabuwan kan musulmi da ɓata aƙidar musulmi wanda har yanzu musulmi suna biyan farashin wannan matsala shine aqidar shi'a aqidar rafidanci aqidar hululi aqida munanan aqidu ga su sai ya wanda kaji labari to wannan wannan bakin bayahude mara imani ya taso daga kasar Yaman ya zo ya zauna kasar musulmai a kasar Kufa ya fara yaɗa mugayen manufofinsa har ya cimma wasu daga cikin su shi ma daga cikin wannan mutanen Yahudawan kasar Yaman wanda suka cakuɗe da Larabawa ya zama sun zama kamar jinsi ɗaya shi za ka ji ana cewa akwai larabawa waɗanda suke amin akwai yahudawa waɗanda suke Asalin su larabawa ne su ba ƙabilar yahudu ba sun shiga addinin to irin waɗannan ne mutanen ƙasar yaman da makamantansu wallahu ta'ala ibn ibn qayyim yana so gwada mana yadda aka yi ne aka samu addinin majusu addinin kirista da addinin yahudu duka a cikin ƙasashen larabawa tsakanin yankin najar yankin nazar shine wani inda ake asalin bautar gumaka da yankin saudi arabia ke to wani bangare na saudi arabia har ila yau shine bangaren da yake da alaka da waɗancan yankin bahrain da hajar su kuma sai suka shiga cikin addinin bautar wuta saboda suna da kusanci da farisawa bangaren kuma can sha, wato kamar ka ce arewaci kenan na yankin larabawa su kuma sai suka shiga addinin wato nasara saboda suna da kusanci da yankin da gwamnati mai girma ta civilization na nasara take a lokaci ta ce gwamnatin roma su kuma waɗanda suke ta ɗayan ɓangaren ta yaman kamar ka ce ta kudanci kenan su kuma suka shiga addinin ainihin yahudu saboda kusancinsu da waɗannan yahudawa a ƙasar yaman dalilin da yasa aka wayi gari kenan aka samu larabawa da waɗannan ah, ashtat saboda su ba su da nasu civilization da haka suna kwaikwayon na kusa da su ne sai su kwaikwayo su addini su kwaikwayo su astara su kwaikwayo su al'adu da cin abincinsu da komai sai da su kwaikwayo irin abin da suke hatta shi za ka ga manzala sa islam ya ta magana akan hadisai da suka zo a kan hana cin abinci da hagu wannan al'ada ta kirista ta kafirai larabawa sun koyi ta sosai a lokacin har suna ganin wani wani birgewa ne cin abinci da hagu sun fi gane wa cin abinci da hagu fiye da cin shi da dama shi da manzo Allah su gama ya tafi masu tankiya akai to haka ka ga a wajen sirar su sun kwaikwayi irin abin da waɗannan na kusa da su suke a wajen al'adunsu na aure da makamantansu ah, sannan kuma su duk waɗannan al'ummomin suna kallon larabawa a matsayin wasu gidadawa ne wasu waɗanda ba su kai sun kawo ba shi sa lokacin da zamanin sayyidina Umar aka haɗa rundunoni dan yaƙan waɗannan kafiran farko sun ɗauka abin wasa ne suna ganin yaya larabawa nan da muke gani haka suna suna suna rayuwa cikin hima ba sa iya gina gida ma wanda za su rayu a cikin sai su yi rumfa su ne za su kawo mana haɗi haka su kisra da su kaisar kai suka dinga tunani da sauransu Allah cikin hikimarsa kuma ya bai wa musulmai nasara akan su nasara bayan nasara malami su gaba da cewa فأجرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحكام الجزية ولم يأتبر آباءه sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da hukunce hukuncen jizya akan duk waɗannan nau'o'i na mutane larabawa maguzawa masu bautar gunki sorry masu bautar wuta larabawa yahudawa larabawa kiristoci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar musu da wannan abin nan wato duka akan haka walam ya akabir aba'ahu bai yi la'akari da cewa iyayensu ba irin wannan addinin suke ba wala mata dakhalu fi din ahli kitabi yi kuma la'akari da yaushe suka shiga cikin addinin ba bal kana duquluhum fi kana duquluhum qabla an-nasl wa at-tabdil aw sawa'un daidai wa shin sun shiga addinin ne qablan nasxi kafin Allah ya soke addinin wato kafin Allah ya wahayin wani sabon addini kenan aga yahudanci da aka zo aka yi wahayin kiristanci aka ce an soke yahudanci yanzu su ba annabi isa suka kibo shi da aka yi wahayin musulunci alqur'ani aka soke duka guda biyu wa muhaiminan alaihi qur'ani yayi musu babake ne yanzu ba a yayin su kuma to shin kafin zuwan musulunci ne suka shiga kiristanci da yahudanci ko bayan zuwan musulunci da kuma wattabdil sannan kuma sun caccanza addini a zamanin can baya sun canza sun sa sun ƙara sun rage sun ƙara sun rage har addinin ya kuɗi da ƙarere masu yawa to shin waɗannan larabawan sun shiga addinin ne kafin canza wannan ko kuma a ce iyayensu sun shiga addinin ne kafin canzawar su aka haife su a cikin canzawar ko ko sababbin shiga ne sun shiga bayan an canza na kwanan nan ne su manzo Allah sai sallama bai yi la'akari da wannan ba qabla nasi wa tabdi aw ba'da kafin canzawa da kafin soke addinin ne ko bayan shi wa min aina ya'rifuna zalika da yi la'akari da cewa ta ma suka san addinin an soke shi ko ba a soke shi ba an canza shi ko ba a canza shi ba wa kaifa yanbabitu wa ma dalla wa man dalla alayhi da kuma yaya za a iya indibatu za a iya tantance me ma aka canza me ba a canza ba yaushe addinin ya daina aiki yaushe ne yake aiki wa ma dalla alaihi da kuma hujjojin da za a kafa dan wannan duk ba abin lura ba matukar an same a matsayin kiristoci to za a musu wannan hukunci kamar a ce a yanzu misali a irin wannan rayuwar da ake ta Najeriya inda gwamnatin musulunci ga akwai kiristoci da dama wanda wasu ma wataƙila a baranin suka shiga kirista dama gulawa ne ko shekara goma baya ko shekara ashirin akwai wanda aka haife su a matsayin kiristoci akwai waɗanda kirista da suka zo daga ingila suka shigo ƙasar nan ta abekuta da Legas da makamantar suka zo suka sa su a cikin kirista kaga kiristoci ne kenan mabambanta ta fuskar zamanin da suka fara kiristanci haka ta fuskar iliminsu da sanin kiristancinsu da kuma ta fuskar wato irin ɗariƙar kirista ma da suke wasu angalika ne wasu protestant wasu roman catholic ga sunan kunna tsara'ika ƙinada to duk waɗannan hukunci ɗaya za a masu cewa dukansu kirista ne ta wajen jiziya dukansu kirista ne ta wajen zimma idan aka ce an bai wa kiristoci zimma gaba ɗayansu duka ya shafe su ta wajen halaccin auren bakirciya bakitabiya da Allah ya ce wa musa cikin da zai na kitaba to nan ma za a yi musu hukunci ne iri ɗaya in dai ta zama muhsina ɗin da ma'anar abin da ke nufi a wajen ina fata mun fahimci wannan za ka duka wannan haka mun zala sai islama yi musu irin wannan hukuncin gabaki ɗaya wa qad sabata fi wal ya tabbata a cikin siyar tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal maghazi da yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna min al-ansari man tahawwada abna'u ba'da naskhi bi shari'ati Isa cewa ansar a lokacin ba su zama ansar ba suna ausun su da kazar. su maguzawa ne ba sa yin wani addini shi sa ma mai da limamu albayhaqi ya a cikin dalailin nubuwa fassara fadin Allah kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru sun kasance da can suna suna mufataha suna gaya makafirai cewa za mu taru mu da annabin ƙarshen zamani idan ya zo din mu yaƙi kuma kashe wannan ma za a wani ma'arafu kafa rubi alimamu bai haƙi fitar da hadisi wanda yake tabbata cewa farkon musulunci wani daga cikin sahabbai ansaru ya tuna wa ɗaya daga cikin yahudawa ce ku ne fa idan an zauna a majalisa ku ne kuke mana wannan tukiyar cewa ai kuna nan kuna jiran annabin ƙarshen zamani ku faɗa mana siffofinsa ku faɗa mana kamanninsa ku faɗa mana sunansa da irin ma yaƙe-yaƙen da zai yi da irin nasarar da zai ci yana cikin littafin kuna ba mu labari ku ce za a yi wannan annabin kuma har kuna mana tukiyar cewa idan ya zo da ku da shi da kuke addinin sama shi ma yake addinin sama za ku haɗu ku yaƙe mu masu addinin magudanci ya aka yi yanzu kuma da ya zo kuma sai kuka ga da baya ya ce eh to ai mu abun ya faru ne ba yadda muke tsammani ba mu muna tsammanin a cikin mu ya bai a kawo shi a cikin wasu ƙauyawa wasu gidadawa iya an da iya baya ba kawai shi cewa su ba haka suka so ba saboda tsaba ragen hasada ne kawai Tsaba ragen hasada shi hana yahudawa imani amma sun taru ne a makasar hijaz a madina da khaibara dan jiran zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam har suka dinga kawo 'ya'yansu suna muhammad da ahmad da mahmud kowa yana yin tsara shi ina ma dai wannan ɗan nashi ne zama wannan manzan to da Allah ya tashi hikimarsa sai ya aiko manzan a cikin 'ya'yan Isma'il ba a cikin 'ya'yan Ishaqa da Yaqub ba to sai suka sai suka kafirce suka ki hasadan min indi anfusihim ragen hasada ce saboda cuta hasada mugo cuta ce to waɗannan larabawa ausu da khazraj suna cikin maguzancinsu amma kuma suna da kusanci da yahudawa yahudawa suna yin wannan addinin na yahudanci sai labari ya same su cewa ai yahudancin da waɗannan masu ke ya riga ya iska ai annabi isa yanzu shine ake yayin addininsa to a daidai wannan lokacin sai aka samu wasu matasa samari a cikin ƙasar madina lokacin tana yasribanta kenan sai suka shiga cikin yahudanci suka shiga cikin yahudanci to da musulunci ya zo sai iyayen su suka so da karfin siyasa fitar da su daga yahudanci su da su musulunci cewa sai a kama mutum a cikin dukan shi a lokacin ba a ba da damar yaki ba ba a ba da damar abin nan ba kowa yana da yancin addinin da ya ga dama fa’an fa anzalallahu wa ara da ikrahum al-islam su yaran samarin sun shiga yahudanci kafin zuwan musulunci bayan 'yan shekaru sai musulunci ya zo sai kuma sauran iyayensu da dangin su suka itinafin islam suka shiga musulunci to kowa sai ya soya zai yi da kaninsa ko ɗansa ko wani na kusa da shi ya zai ya tirsa sa mushi sai ya musulunta shi ne Allah saukar da la ikraha babu tilasta addini shine ma'anarsa idan dai zaka bi ka'idar zama tare da musulmai ba za a tilasta maka akan addini ba Za ka abu na farko da aka fi so ka samu shine ka musulunta a matsayin ka na wanda ba musulmi ba domin shi zai maka amfani duniya da lahira domin Allah ba zai karɓi komai a gunka ba sai musulunci Allah baya karɓi wani addini eh, in ba musulunci ba kamar yadda ya faɗa na biyu kuma idan ba za ka musulunta ba to za ka zauna ƙarƙashin gwamnatin musulunci ƙarƙashin kulawar musulunci da za ka ba da harajin zama a ƙarƙashin wannan alfarmar to na biyu kenan idan kana kashin gwamnati mutunci kana da haƙoƙi da za ta kiyaye maka su shine addininka da mutuncinka da lafiyarka da sauran duk abubuwan da ake kiyaye ma mutane sannan kuma ba za ka yi wa mutunci wata makarƙashiya ba idan mutum ya ƙi wannan nabin sannan ne za a je ga yaƙi sannan ne za a je ga yaƙi idan ka ce kai baka yarda ka musulunci ba ko baka yarda ka zauna ƙarƙashin musulunci ba ko baka yarda ka bari a musulunci ba to shine za a je ga maganar yaƙi kamar yadda muka ji a hadisin jiya sai aka saukar da aya aka ce la ikraha fi din wa fi da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama da yake wa mu'adh khudh min kulli halin dinar ka karbi dinari guda daga duk wanda yake balagagge Dalilin ala annaha la tu'khadhu min sabiyyin wa lamra wannan magana tana nuni zuwa ga cewa ba a karɓan diya eh, binnan haraji daga yawo ko daga ƴa mace mazaje ne kawai masu girma balagagu masu lafiya da ƙarfi su za su dinga biya fa in qila malam yace to idan wani ya ce maka fa kaifa tasna'una bil hadith alladhi rawahu Abdul Razzaq fi musannafi ya za ku yi da hadisin da Abdul Razzaq sana'ani ya ruwaito a cikin musannaf ɗinsa wa Abu Ubaidin في الأموال قال الإمام أبو عبيد القاسم بن السلام أشكن كتاب الأموال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله sallama. cewa manzon Allah alaihi a wassalam amara mu'az ibn jabal an yi a al-yaman al-jizyata min kulle halimin au halima cewa ya umarci shi annabi ya umarci mu'az jabal ya karɓi ainihin wato Jiziya a ƙasar yaman daga kowane halimin balagagge au halima ko kuma mace balagaggiya za da abu ubaidi abdan au a riwaya abu ubaidin ma ya kara da cewa abdan bawa ne namiji awa amatar ko baiwa ta mace dinaran zai ba da dinari guda au hu ko ya ba da abin da yake kimar dinari min al-ma'afiri na daga ma'afi wannan riwaya haka limamu abu ah, abdurrazak sana'ani ya rawaito ta daga ma'amar daga a'mash daga shaqiq ibn salama daga masruq ibn al-ajda shi da kanshi abdurrazak da rawaito da kanshi yace ma'amaru kana ma'amarun ya kulu haza galatsun akwai kuskure a wannan riwaya ƙaunuhu halima laisa alal nisa'i shay'un babu wani abu akan mata na ainihin wato abin nan na na na haraji shi ma abu da ya kawo wannan riwaya shi ma haka yake fanara wallahu alam annal mahfuza al musbita min min zalika huwa al hadith alladhi la dhikra lil halimati muna ganin abin da ya fi tabbata shine abin da babu ambatan wato mace wadda take balagaggiya a ciki لأنه الأمر الذي عليه المسلمون kataba كتب ila إلى أمراء الأجناس domin cewa banda mata shine abin da aka san musulmai sun gudana akan shi kuma haka Umar ya rubuta ma komandojin yakin sa da ya aika musu sako kamar yadda shi Abu Ubaida din ya rubuto wannan wasiƙa da Umar ya aika wa komandojin sa a Iraki da Sham cewa ga yadda su gudanar da al'amuran jihadin su ya faɗa cewa kar a kashe mata kar a kashe yara kar a kashe wanda suke masu zama a coci kada a karɓa diya daga waɗannan mutane fa hadha fihi akhadha min ar-rajul wal mar'a malam yace kaga sai a ce maka to wannan hadisin na nuna cewa za a karɓa daga namiji da mace al-hurri war raqiq da kuma ɗa da bawa yace akida sai a ce hadha la yasuku wasu wannan hadisin bai tabbata ba wa haƙo huwa munqati wala yace hadisin da yake da inqibai wa hadhihi ziyaratu mukhtalafun fiha wannan ƙarin ana da sabani akan shi lam yadhkurha sa'irur riwayat sauran masu riwaya ba su ambaci wannan ƙarin ba wala allaha min tafsiri ba'd riwayat Kai yi tafsiri ne fassara ce daga wasu masu riwaya ibnu babbal ya ba da labari a cikin na bukhari daga sauri ah, sufyan sauri, thawri har ila yau cewa dangane da karɓan kima ɗin kuɗi da kima da aka ce an ah, yi san kuɗi ko an shi kima ya ce limamin musulmi yana da dama ya an shi kuɗi ko kima su ne a wurin ahalus dimma amma ahalus sulh wanda ana cikin yaƙi da su ne aka ba da huduna aka ba da ceasefire to su za a karɓi abin da aka yi sulhu ne a kan shi game da su amma ahalus dimma waɗanda suke rayuwa ƙarƙashin gwamnatin musulunci suna iya ba da kuɗi ko abin da yake fitar kuɗi haka ibn battali ya kawo daga malam sufyan al-thawri wallahu a'lam wa qad rawal imam ahmad wa abu daud wa tirmidhi wa an wa ibn majah wa ghayruhum hadha malam yace al-imam ahmad ibn hanbal da al-imam abu daud al-sistani abu isa tirmidhi da abu abdurrahman al-nasa'i da abu bakr ibn majah qazwini rahmatullahi alayhim ajma'in duk wadannan malamai wa ghayruhum da wasu su surwaitu hadha al-hadith wannan hadisi faqtasabu ala qawlihi sai suka takaitu akan faɗinsa cewa amarahu ya umarce shi an yi a kudannin halimin dinara ya karɓa daga balagaggen mutum ya karɓi dinari walam yadkuru hadhihi ziyada su ba su ambaci wa halima din nan ba wa aktharu man akhadha minhum an sallallahu an sallallahu alaihi wasallam al-jizyata al-arab min an-nasara wal yahud wal majus wa kana ya'tabiruhum bi adyanihim li Ya yace kuma mafi yawan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi jiya a hannunsu min al nasara larabawa ne daga cikin kiristocinsu wal yahud da yahudawansu wal majusu da masu bautar wuta walam yukshaf an ahadin minhu ba a tambayi wani daga cikinsu a ce sai an yi bincike a ji mata da kalafi gini yaushe ya shiga addinin ba wa kana ya atabiruhum bi adyanihim li aba'i yana daukar su ne kawai a matsayin addinin da iyayensu suke ibnu qayyim yana ishara ne akan wani abu da ya faru su a zamanin su da aka bambanta kiristoci gwargwadon shigar su kiristanci da zamanin da suka shiga da irin iyayensu da makamantansu ah, za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda yake cewa faslun yanzu ya gama wannan doguwar muqaddima yake ta yi tun daga farkon wannan mujallabi na uku akan tarihin yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake faɗa tun da muƙaddimar da magani akan falalar jihadi yaushe aka ce a fara jihadi ya aka yi a makka mai ya jawo ma har manzan Allah sallallahu alaihi ya bar makka ya koma madina da ya zo madina ya yayi ya zauna da mutane mai ya faru tsakanin shi da yahudawa da waɗannan bayanai da ya ƙarshe a kan jizya da mu'amalar asra da makamantansu duka mukaddima ce yake zama ina ruwan ibn al karatun ya ishe shi ne ya cika shi ne fal haka dole ku yi tumbatsu shi yanzu ne kaga zai fara ce faslun fi tartibi siyaqi hadihi ma al-kuffari wal munafiqina min haythu ba'atha ba'atha ila ba'atha ila bu'itha ila hini laqiya Allahu azza wa jalla bayani akan tartibin jeren giyar hulɗarsa da kafirai da munafukai na yaƙe-yaƙen da aka yi da su da gwagwarmayar da aka yi da su tun daga yaƙi na jihadin baki har zuwa jihadin bugi buga daga nan zai fara har zuwa ƙarshen wannan mujallabin abin da ta yi kenan bayani akan yaƙoƙin manzo Allah sallallahu salama har zuwa kuma shigan mutane musulunci a afwadan da zuwan wufud da makamantansu Allah ya gafarta mishi Allah ya saka mishi alkhairi Allah kuma ya cika mishi ladan shi Allah ya karba mana muni shi gaba kida za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu